تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه mala'iku suna hawa zuwa gare shi da mala'ika jibrilu a cikinsu a ranar alkiyama wanda wani yini ne mai tsawo gwargwadonsa shine shekaru dubu hamsin na kwanakin duniya